فإن خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى وخير الهدى هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مودثاتها وكل مودث بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أيها الإخوة تهيتي إليكم بتهية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ‘Yan إن ina farin دعوة da gidan tv namu mai daraja mai albarka wanda ake dauke da wannan matashiya tv wanda tattalin wannan tsarin wannan gidan tv ba abin da yake ɗauke da shi illa yadda al'umma za su rayu cikin rayuwa kyakkyawa inda 'yan ƙasa da sauran al'umma na duniya za su fahimci kansu rayuwarsu da yadda wace rayuwa ake tafiya da yadda wannan gidan tv muke ƙoƙarin fito da abubuwa wayanda za su yi wa ma'aurata jin daɗi a zamantakewa da haƙurtar da su da ba da samun kwanciyar hankali da duk abubuwan suka damu gidan aure insha Allahu rabi ku yi a hankali daki daki daki in ji bature yana faɗi step by step insha Allahu rabi za mu warware muku matsalolin ku tare da mun ɗanɗanki ɗan lokaci mun hutu da shauransu mun dawo to in Allah ya yarda abin da duk ake so za a samu farko dai mun san a yanzu an ce yanzu abu za ka duba mai wani hali ake ciki da wani yanayi ake ciki to yanayin da ake ciki na so in kwantar wa da yan uwa hankali ba ko ya kasa ɗaya ce ba ko iya gidanki ko gidan wani ko garinku ko unguwa ko wannan duka duniya ce farko dai mataki na farko abin da zan fara ba al'umma shawara da ma'aurata mu koma ga Allah komawa ga Allah shi ya ce dukkan wani abu da zai zama mana matsala shi ne na farko tsoron Allah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haythu la yahtasib azim duk wanda ya ji tsoron Allah a cikin mu'amala a cikin magana a cikin zamantakewa a cikin zaman komai ya koma zuwa ga Allah ko a me kake ce kowa ga Allah Allah zai ba ku mafita mafitan nan daga Allah tana da daɗi domin duk wata hanya in za a same ta ba ta Allah bace mai rushiya ce to ya ke yar uwa mazauniya ta gidan aure ya kai ma'auraci namiji ina so ku ba ni haɗin ka a matsayin ku duba uwa uwa a gare ku uwa kuma ga al'umma kuma bugu da ƙari mai mumarasa da zamantakayya da aure domin duk wanda ya zauna zama aure irin wannan lokuta to ya san irin zaman da i eh, mun san me muka gani a baya a da ba na iya mantawa gaba ɗaya a lokacin ɗan taso mu gaba da mana aure gaba ɗaya za ka auni ba ma yake wata masara gero shi ya fi dawa tsada sile da sisi ake siyansa Ina ce sile da sisi mutane su yi wasu yara yara ce me sile da sisi mama ko umma silen nan da ake faɗarsa sai an kasa shi sile kwaya ɗaya sai an kasa shi an ɗauke shi gida ɗari yake naira goma da kuka sani a yanzu sile goma shi ne naira ɗaya kun ga a lokacin in kika ba da naira goma sha biyar za a baki kwanan gero goma kwanan gero goma nan shine naira goma sha biyar ta yanzu yau a wani waye gari muka yi masara a lokacin ba tafi sirai da taro ba za a ce ko sirai da wannan ba ta kai da sisi ba ko a ce nawa amma a yanzu fa a yau na wayi gari na ji ana ciya yanzu muna karatu da yan dara da hadisi ma na bangaren daukan karatu na tafsirin alkurani da muwadda malik manyan malaman da suke rikwa reshinan mu na ke magana kan rayuwa ta ce na ce yanzu a ce masara ta kai kwano 900 na ƙaƙƙiyarta ta ce wallahi dubu ɗaya je su kawo to dubu ɗaya na za a sai kwanan masara ɗaya dubu ɗaya da ta nake ce muku idan aka ɗauke ta na tabbata wannan dubu ɗaya buhuna masara cika gida da su domin gaba ɗaya a lokacin nan shi kansa buhun masara gaba ki ɗaya ba shi shine masu da sisi sun gane masara a yanzu a sa shi ne aka auna shi a ne da sisi an ce muku kwano goma ya kama idan za ka aune shi kun da an ce silai din nan da za a wani kwano da sisi ya kama naira ɗaya da silai biyar kan ma ya kusa naira ɗaya ta ce kuɗin kwano goma naira ɗaya da silai biyar shi da kuɗin kwano goma sha biyar wato za ka auni kwano ɗari za ka ba da dubu za ka ba da naira goma sha biyar kenan kuka kirga ma ta kuce masu wani lamarin rayuwa to a dai kirga misali naira ɗaya ɗaya ɗaya ɗin nan naira ɗaya ce za ta ki naira ɗaya da sile biyar ta ta ki kwano goma in kai kirga naira ɗaya ɗaya goma ta kama naira goma to naira goma sha biyar ita ce take kunshe da kuɗin kwanon hatsi kusan guda nawa kenan zan kirga wallahi ya kusan ɗari kenan a wannan fa zamanin shekara arba'in da biyar nake muku wannan magana to yanzu ya ilahi aka yi kiyasi da inda ake kuma noman nan fa guri ɗaya ake Allah nan da yake ba da ruwa yake ba abin bai ba canja ba ba farashin ruwa ya ƙara ba ba farashin ƙasa ya sa mana ba amma saboda mun kasa gane kanmu mun kasa koma mu gode wa Allah mu kuma yi wannan shi ya ce la in shakartun la'azi da na kuma la in kafarta ina azabi da shadi da ni da kai za mu gode wa Allah ta hanyar tausaya wa al'umma da bin abu a nutse Allah zai taimake mu da cewa zamani yake juyawa kuɗi a tafiya ba wannan ba amma ina so mu sa a rama mu da mu yi abin da za mu iya ke za ki iya ni zan iya kai za ka iya ni zan iya yaya zaman gidan aure yake to a yanzu halin da ake ciki mazaje sun shiga cikin halin kakani kai ke mace ta gida me za ki ɗaukar masa wani alkawari kika ɗauka mana ko wani tsari kika ɗauka mana to ina so na ɗaya ki zamana kin ɗauki tsarin tausayawa kai kuma ka ɗauki tsarin jajircewa neman halaka ɗinka saboda duk waɗansu abubuwa suke faruwa a yanzu ana yara ƙwacen waya yara sata yara munanan halaye ka yi karatu da me ka ci da iyalinka da me ka ci da iyalinka ke uwa da yake wannan da me kika taimaka wa mijin ke ci da iyalinsa kin matsa masa ya ji ya samu haramun kin matsa masa ya je wani abin da bai dace ba to waɗannan abubuwan za su kawo abubuwa da yawa da za su kawo matsaloli a rayuwa ina fatan yar uwata daga yata jikata daga yanzu ki ɗauki tsari duk abin da miji ya kawo ki ga ya za ki iya isar muku ya amfana da ku ke ki ba yawan cefane ne yake ka gyara miya ba tattali mace mai tattali musamman take albazara musamman take almazara Allah ya faɗa mana ta misalin mu Allah ya faɗa mana yace na na kanu wani shayatin masu albazaranci yan uwa ne na shaidan saboda kar ki shiga cikin masu albazaranci annabi alaihi salatu wa salam ya gaba ta'arifin la fi raha wa ta'arif fi shidda ka san ubangiji a yadda ke cikin wadata da jin daɗi sai Allah ya san ka yadda kunci zo maka to ka zama na kina cikin wadata kin sai zaki tsara rayuwar ki kar a samu matsala haka kai ma mai war. ka da daga wadata ka yi kiyaye dokokin Allah da haƙƙin Allah kuma ka tausaya wa al'umma sai Allah ya tausaya ma na shiga tsanani sannan ɓangaren shi kuma wadanda za a shigar da abin da ake cin lallai ne idan aka sani wannan masu tattali su ne ba sa yin barna su ne ake ta lam yusrifu wa lam yaqturu wa kaina wa kana baina zalika qawama lam yusrifu ba sa ce a ci a baje a yanda ake so a'a ba sa wannan wa kana baina zalika qawama suna ƙoƙari su daidaita abu sa komai to alhamdulillah ina munna muna cikin shirin mu Allah ka mana malama Amina ni da malama Amina me tsare kika dan yi jinkiri haka <laughs> ah, to kun ji fa mai mai ƙasa ku mana duba ai dada dubawa an yi ƙariya ta mutu ayi ƙoƙarin kuma su kuma wanda ƙasa ina ga muku wanda tausaya Allah zai tausaya masa da Allah da annaba a yi kare a duba kuma kudin harkoki su dinga tafiya inda muke so Najeriya kasa ce mai albarka ko Najeriya kasa mai ruwa ce ko muna fatan wannan canji da yazo muna fata mu ga alkhairi masu dimbin yawa malama Amina ko in ruwa ka sai ka dora ma kan tambayoyin da za a kara Allah ya sa mu dace masu kallon mu kada ku manta kuna kallon shirin sirrin ma'aurata ne daga nan tashar kallo ta mujallar matashiya tv wanda muke tattauna da asheka malama fatima nabilisi bako mfr wato malama ta sallah za mu karbi sakon talla daga zarar mun dawo kuma shirin zai dora assalamu alaikum masu bibiyar mujallar matashiya a koda yaushe a faɗin duniya ga sabbin jadawalin shirye-shiryen mujallar matashiya mun shirya tsaf don kawo muku shirye-shirye masu ilmantarwa faɗakarwa har ma da nishaɗantarwa Shirin zamantakewar ma'aurata da yake warware matsalolin ma'aurata zai ringa zo muku a ranar Litinin misalin karfe 9 na safe. Shirin ya cikin gida da ke tattaunawa da 'yan jarida zai dinga zuwa muku a ranakun talata da misalin karfe 8 na dare. A ranar Laraba akwai shirin ana yi da kai da misalin karfe 9 na safe. A ranar Laraban dai akwai shirin tushen ciwo da lafiya da misalin karfe 8 na dare. A ranakun Alhamis kuma shirin rabin ilimi da yake amsa tambayoyinku na addinin musulunci zai dinga zuwa muku da misalin karfe tara na dare a kowace juma'a da misalin karfe bakwai na dare akwai shirin sirrin ma'aurata wanda yake koyar da zamantakewar aure matashiya tv haka kuma akwai shirin kuma tso mu tattauna wanda yake zo muku a dukkanin ranar juma'a da misalin karfe tara na dare zuwa karfe goma kai tsaye shirin ciki da gaskiya da yake tattaunawa da 'yan siyasa zai dinga zuwa muku a dukkanin ranar asabar da misalin karfe takwas na dare. Mashashiyar ku ce dai. Yayin da hasken musulunci zai dinga zuwa muku kai tsaye a ranakun Asabar da misalin karfe takwas da rabi zuwa karfe tara na dare. Shirin dandalin Kannywood da ke shiga masana'antar shirin fina-finai ta Kannywood zai ringa zuwa muku a dukkanin ranar Lahadi da misalin karfe takwas na dare. A shafinmu na Facebook kuma takaitattun labarai za su dinga zo muku daga litinin zuwa asabar da misalin karfe shida na safe. A kowace litinin shirin rayuwar masoya zai ringa zuwar muku. Yayin da za a saka muku wasikar mikiya a ranakun Laraba. To daga zuciya zai ringa zuwar muku ranar Juma'a. Sai Lahadi shirin ɗan kasuwa zai dinga zuwa muku a shafinmu na Facebook. Ku kasance da mujallar matashiya a shafukanmu na YouTube, Facebook, Twitter, Instagram har ma da TikTok. Mujallar matashiya ba mu da nabi. Za ku iya karanta labaranmu a shafinmu na yanar gizo wato matashiya da tukwam. Za ku iya tuntuɓar mu a WhatsApp kan lambobinmu. Sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida. Mujallar matashiya a bar alfaharinku. Masha Allah, mujallar matashiya. Barkanmu da dawowa. so malama kina bayani akan hanyoyin da ya kamata a ce mace ta bi domin inganta rayuwarta musamman a wani yanayi da muke ciki mm. na rashi wanda ake fama da shi ko ina ne so wace hanya kuma ya kamata a ce su ma mazan sun bi domin tafiyar da iyalinsu cikin sauki ba tare da an shiga wani hali na rashin dacewa ba farko abin da nake so magidanta su ɗauka su sani cewa idan tsarni ya zo to nutsuwa ce take maganin maganinsa ta yadda za a samu wannan kar zafi ya zama kan zafi kai ga babu ita wata gida baka bata ba kuma ka samu cakuɗa mata hankali kin san mace aka dame ta da damuwa da wannan rikici a cikin gaba ɗaya amma idan ka zo ka iya magana ka lallaba ta sai ka koyi ma ta ji sosai ta ga ta maka girki dan abin da za ta iya ta kokarta da haka a wannan hali da ake cikin mazaje ina son ku nutsu amma ina ƙara kira dai ku koma dai mu rike Allah nan mu ƙara makade wa Allah da la haula wala quwwata illa billahi alil azim hasbunallahu wa ni'mal wakil waɗannan idan muka ɗauki matakan wani kin ga la haula mun ce ba mu da wata dabara wala quwwata ba mu da ƙarfi illa billah sai dai daga Allah wa Allah al al'azimu Allah mai girman kudura da iko sai taimake mu ai eh, wannan alkawari ne tsakanin bawa wa Allah in dai bawa iyo Allah kirari da wannan Allah zai fi da shi dukkan wani kunci sannan ka ce hasbunallahu wani imal wakil wannan kalma wata kalma ce mai girma da ake Ka ce tsarki ya tabbatar wa ga Allah wani imal wakil madalla da madogara Allah to in ka tafi akan wannan wanda ba na manta ita ka zabi a kasar nan kowa zo da gwasa ringa hasbunallah wani wakil sa wallahi ni a raina duk wanda ya zaba mana zaka dauka shi mun dauka kuma kin ga sai Allah ya kawo aka yi wani abu maki ba a taba zaben da aka ba a taba tafiya rantsuwa a ƙasa da aka samu kwantar da hankali ba dan masu sun yi ba irin wannan hospital da aiki. Hmm. wai ba dan masu fita sun isa ba ne kudurar Allah ce ta iko haka kudurar Allah ta ta bankara mana ta juya mana duk wani mai mulki in hau a samu aikin aiki so mai kyau kuma amma al'umma sai kun dinga taimaka musu da addu'a hmm. na kyawun zato da kin naci ina je kan gaba ba da bibiya ba da korafi da wannan a hurawa mai mulki wuta a ta nema a gunsa a rikita ma hankali wannan ba ɗabi'a ce mai kyau ba gaskiya kamun kai da tsaya guri ɗaya shi zai kama daga nasara kuma da yin addu'a in kai wa mai mulki addu'a ba shi kai ba kan kaiwa domin ya aiki da garbin samu lafiya in aka addu'a ya lalace afa to mun kuma koma gidan jiya kullum mun dinga koma bayan mun dinga sa matsaloli jiya da haka a yi kyakkyawan zato kuma a yi addu'a Allah zai taimake mu kudu da arewa ma'ana can saman da ƙasa sai mu samu abu mai kyau dama ni ala kulli halin ina ganin duk abu idan Allah dora wato wa dora muku wannan wuri kai kai ka zama ka nutsu kana addu'a ko kuma inda Allah ba ku shugaban nan ku nutsu ku dinga yi masa addu'a sai Allah ya taimake mu mu kiyaye zubar da jina ne shi ke kafishin. Allah muke samun matsaloli mu da cikin gida da muke magana harkar gida a yau in ba a taimaka ba malama Amina idan miji da mace ba su haɗa kai ba za a ta haifa 'ya'yan da ba a gane kansu kin sani cin haramun yana kawo fidda ɗa to ya za a yi uwa ta sama wa wato ta sama wa 'ya'yanta makoma mai kyau ya za a yi uba ya sama wa 'ya'yansa rayuwa mai kyau sai an yi haƙuri da juna abin da kawo kai kai bayani ta gode wa Allah sai ya zama girka mutu kai kuma ka yaba mata in ka zo ke kuma ki masa sanin da kyakkyawan yabo za a samu kyakkyawan makoma in aka ɗauki wani abu to in Allah ya da muna sa ran za mu samu canji ai shi ubangiji kullum ka damu ga zai baka mu ne fukara inna allaha inna allaha ganin Allah wa antumul fukara shi Allah mawadaci ne mu ne talaka muke bukata kuma ni'imar Allah tana nan kundin yanda duk za mu bi ba ta karewa Allah shi ba ya karewa bai san bai san babu ba kullum muka nema babu zai kuma zai kuma shi Allah yana fushi da wanda ma baya roƙarsa zaka ina son magidanta aure aka yi ku haɗa kanku da Allah ma'aurata ku tausaya wa junanku kai in ka dawo ki tabbata ki fuskanci da mai idawo in a turbure da kake ma ki turbine fuska ke ki ta ki tabbata kin shafe shi kun tabbata da hankali ya samu nutsuwa sai ki ji labarin abin da ba ta ransa kai kuma ka shigo ya kaza ta ahli zai ba ta ka ce dan abu ne ya zo wannan ki a kai ka boye ta ka gajiya samun matsala ma kenan shi namiji ka fita baka samu abin da zaka da da shi gida ba ke kuma mace yana zuwa maimakon ki dauko masa hanyar da zai samu farin ciki ya manta da wannan to sai tashi sai kai ke ma ki dauko naki ki dora sai ki kara dora shi a sama shine zaki ga sai a samu matsaloli masu dimbin yawa in dai aka bi tsari aka kwatar da hankali ka zo ka sare ta ba daidai ba to ka yi kokari ka shafe ta ka kwantar mata da hankali mace tana san miji mai tare ta kin ga hamu da muke shekarun nan idan ma za mu zo ma ba ce ya saka ji hankalin mu ya kwanta sai ka ji ka nutsu ka kawo samun ayyaye da aka to bare kuma yara suka fara shiga renan aure da haka ya kamata wannan gidajen aure dai a yi kokari a tsara kuma insha Allahu rabi za mu sanya muku abubuwan da za su sanya muku tsarin rayuwa wannan gidan TV namu da nake faɗa mata shi ya ko tsare-tsare da in Allah ya dande ka bi mu za mu ci tsawon ku duk shekara za ku riga za mu canji a cikin wannan shekara ɗaya za ku ji shirye-shirye za mu ku in Allah ya yarda za a ci gaba tafi da abin da za ku ji daɗin sa sosai kuma dukkan abin da za mu taɓa kowane ɓangare lafiyar ta da muhimmanci mace ba da lafiya miji bai cika santa ba haka kai ma namiji ma lafiya tana da muhimmanci rashin lafiya kamar ta bata so ta da ake samun lafiya ta hanyar kiyaye da kuma cin abin da zai kawo lafiya da idaci ba yawan tilin abu cefa ne ko tilin cin kayan daɗi wani ma cin kayan in sun amma suna kawo matsala illa ne bai sani ba amma ka tsara ka tsara me yasa azumi aka fi lafiya hmm. an ta ce za a yi da yamma in aka in rana ta faɗi wajen wannan iftar za a gani an yi shi wato an ci abu an ji daɗi abu marasa nauyi yawa zai gina masa jikinsa mara nauyi kuma aka zo asuba ya ɗauki abu da aka ɗauka ga mutane jiki ya fi lafiya aiki an fi da kyau ni in an zuri fai kama hawan kyau nake ƙara in shar ni haka da aka fahimci wannan sai gan na ƙara nake so da me yasa ba ni a duniya ka zo ka samu abinci ya tashi hankali na ce sai an zo ci abinci kuma ƙa'ida in baka ci ba ka samu matsala amma idan azumi ne akwai wani gindawa yawa ta Allah subhanahu wataala sai ya kasa ya ga an samu abin da ba taɓa zato ba ce so masu kallon mu duba da yanayi na lokaci za mu ji irin tsarabar da malama ta zo mana da shi kafin ma karkare karshen shirin namu malama wace irin tsaraba kika zo da masu kallon mu to duba da matsalolin da suke damun mu a cikin jikunkuna musamman akwai yawan kasala kin ga fasir na kawo kasala sanyi na kawowa cushewar ciki na kawowa daurewar jijiyoyi na kawo yawwa duk da to ta haka muka da wasu magunguna guda biyu mm. wanda ake kiran su ma'ana mun sa masa emergency ma'ana na gaggawa ne mm. yaji ne da aka sanya shi na musamman wanda aka yi shi kamar yaji ake ana iya cin sa ta bangare biyu wato shi wannan da aka sa masa yaji ne da aka sa na musamman yana sanyi yana maganin wato to yana maganin mm, haka to gashi a haka a gani dan duba shi nake yi akwai eh, eh, sanyi mai sa ƙaiƙayin jiki yana maganinsa sanyi mai sa yawan ciwon mara sanyi mai sa ƙaiƙayin gaba na mace ko namiji sanyi mai sa yawan fitar yawan fita fitsari a ta fitsarin nan sanyin ƙashi irin na raunin ƙashin nan sanyi mai zafin fitsari mai sa zafin irin zafin fitsari na mutum daga zafin fitsari sanyi mai sa wato fitar haka wani fan ruwa na daga gaban mace yake fita ko kuma daga shi namijin wannan yana magance shi irin jiki ya ka dinga ka kaman kiya shi da abin ka kuka wasu duk gaɓoɓin jiki ya tayar da ya tayar da shi yana wannan yana magunguna da yawa a cikinsa to akwai wanda suna gari ko zaka dan musu wasa to sai muka yi na ruwansa shi ma shi emergency na ruwa shi ma aka eh amfanin su shi wannan riba ake a ci safa da mace wannan kuwa so ake nuna sai woyi ne mm. ana so ka san ka sha shi a kwana uku in jikin ya yi da yawa an kwabe ba a kwana biyar za a shanye shi zai warware maka kafofin da suka tattoshe da shauransu sai dai mutum ya sha a jikinsa gaskiya wa'annan guda biyu suna sanya ayyuka sosai daga cikin bangaren sanyi da makamantansu to sai kuma bangaren shi kuma to wannan shi kuma aina wannan shi kuma to da madara ake shan shi amma shi kuma na ma'aurata ne da irin mace in ta gama jegon nan da shauransu to ana ana shan suna kara mata nima tare da wato kawai wata dukkanin irin matsala samun na kamar jego kusan muna son yawa amare muna son yawa masu jego shi musamman dai mun fi son wasu taɓa aure ta shashi ta ba da gudunmawa sosai da abu ayyukan da yake a jiki muna gaya mashi wato suna ce mashi gangamo ka bani in ji masu tsarin yin ana miji na ina ɗauka mace wajen miji gaskiya ina tana shan shi za ta ɗauki ɗan ƙaramin cokali zuwa a madara ta shashi to so ɗaya kuma da can da yamma ta sha ɗaya to insha Allahu rabi za ta yi mamakin shan sa dan wannan inda shan shanye shi za ta ɗauki kusan wata biyu ta nemi magani a jikinta ba insha Allah sai wannan man darbejiya shi kuma wanda yake gyara abubuwa da suke da yawa yana maganin kamar irin wato ƙazmin fata ne fata ce ta ta goge shi irin wato jijiyoyi su ɗan da ake shafa shi a jiki yana maganin kamar irin jin masu ƙaiƙayin nan karwa ɗin nan iya kashe amosanin gashi yana sanya abubuwa ne da yawa da ike dauke da su yana inganta wato dukkanin wani abu na fata a zai bata ta daga ciki da kuma cikin jijiya da yana ɗauriya to shi ake shafa insha Allah da irin kuma irin ila ta yara da ya maka matarsa da kuma irin fuska ta maka nan fari na baki ina shafa ta goge fuskar jikinta zai kyau to muna ce ta wuka da shafe jikinta da shi ta ta da jikinta zai dinga kyau yana ba da santsi sosai da sosai ga yanayin sai da yake za ka ji karfin samaman darbejiya ne zunzurutu ake zama a yi ne a yan darbejiya da su ake ingantawa sai a yi musu dan gyare gyare haka ana dan sa mishi kamar ya fara wuta mai kasha dai shauran haɗaɗin da ake musu sai gyara jiki ya kyau wannan shine to ba mun cinye lokacin ba to yawwa sai na basir wannan shi kuma maganin basir yana maganin dukkanin wata cuta ta shafi ciwon basir da kuma wato ciwon daji wannan yana maganin sa sosai shine aka ce kamar basir mai wannan mai tsiro mai sa ciwon ciki ko kuma wannan murɗewar ciki ko mai tsiro a cikin ciki wato kamar irin ake fibro din nan ko mai fitowa a bakin mahaifa wannan garin maganin yana da matuƙar amfani duk wanda ya amfani da shi ya sani ba ma sai mu ta ƙara gaggaya mashi bayanin sa dan wani maganin ingantaccen maganin basir din ya yi suna gurare da yawa suke karɓar su suke ganin amfaninsa kuma ba shi da wani tsaladin madaidaici sai na wannan ɗinsa shi kuma ana ce masa mashhur shi kuma ya kunshi abubuwa ne haka da ake yi saboda matsalolin mata na sanyin nan na eh. cikin gaba da wanda ya buya daga ciki duk inda yake haka maganin yana magance kurajen gaban ya mace idan ga mace ya tsatsage ma yana ma ya ɗinke mata shi haka kaikayin gaba da zai dame mace yana yi haka kuma bushewa a ce mace tana samun matsalar rashin ni'ima yana haka fitowar ne yana maganinsa to shi ma ana amfani da shi na tafasa shi a shiga ciki a dinga amfani da shi shi ma da bayanan shiga shi nan shi ma yana amfani sosai dan wannan in dai yin ba a cikin jikin take ba iya gaba ne sai amfani da wannan ta warke ta gama insha Allah rabbi to ina jin ya isa ka ko kuwa to sai kuma wannan shi kuma bakhurul jinnu wasir wannan shi kuma hayaki ne sai yara take ko a guri ne aka ce akwai aljancin cikin gida yake damun mutum wannan insha Allah rabbi aka siyara. yana magani sa dai amara mu mun ga an sabon go mun bayan musu an turare musu duk gidan eh. saboda gudun inda wani ne ya fita a ciki an masa haɗin abubuwa da yawa ne akwai wanda abu da ake haɗa a cikinsa. muna ce ma fasu wasu a ce fasu shi wannan fasu din an same sai an karanta sura ta Alƙur'ani tara a kansa akwai fatihatul kitab akwai suratul baqara akwai suratul yasin akwai suratul shar akwai suratul mulki akwai sharhi akwai eh, quraish akwai ikhlas akwai falak akwai nas da shi ake hada to aka aka karatun akai to su ake hada tirakan da aka hada su sai a turara ko ciwon kai ke da mace ko wani damuwa ko wani abu da ba a fahimta ba insha Allah ta amfani da wannan da suke ce mishi wa hurul jinnu wa sihir to za ta ga abin mamaki a cikin insha Allah rabbi wannan kuma magani ne na kaman karatu wanda ake wanda ake yi da shi da ko da da washe kwalwa kamar irin tsofin da suke samun dabarbaciya ko yara da ba sa fahimtar karatu ko wata damuwa ko wani haka damuwa da aka sa taba kwalwa ne ko shi da sun sa to insha Allahu rabbi ana shan wannan ana samun waraka sosai daga cikin cikinsa insha Allahu rabbi wasu malama sai a faɗa mutane number waya da wasu za su iya kira su ce ba a ba su adres ba da number waya gaskiya ko kuma ta shi a ɗora musu a rubuce mm. amma za shi duba wani na jin ga nambobin na a ƙasa ina jin ko a yi abin na ko ta canji ta ta sabuwa ina jin a wannan za shi ɗan gano su ko sun yi ɗan ƙasa kaɗan mai sabon bugun da yake jiki na ga sun ɗan gyara akan wata da ta bayar daga cikin akwai number waya anan nan akwai number to su ne na daidai wannan akwai wata aka samu dan canjin ta a cikin yawa za ki faɗa musu number waya to masu kallon mu kun ji irin abubuwan da malama ta zo mana da shi da fatan za mu bi domin mu yi amfana da lafiyar mu wajen gyarawa ba wai sai mun je asibiti ba akwai cututtukan da yawa da ba sa bukatan magunguna na baturi kuma muna zaune da su a cikin jikin mu ba tare da mun sani ba yanzu ba sai an nema maka ka ba kai da kanka zaka tashi domin ka nemi ka ga wanda yake bukatar wannan magani ingantacce sahihi zai tuntube mu akan lambar waya sifili takwas ɗaya hudu shida biyu biyu takwas shida biyu biyar ko kuma sifili bakwai sifili shida shida biyar sifili ɗaya takwas uku sifili adireshinmu yana nan a soron ɗinki za ku iya tambaya gidan malama fatima na bilisi ba ko mfr insha Allah idan ku zai za a saurare ku kuma za a yi muku maganin abin da ya zo da ku to masu kallon mu kuna kallon shirin rabin ilimi daga nan tashar kallo ta mujallar matashiya tv wanda muka tattauna da ashek malama fatima na bilisi ba ko mfr wato malama ta sallah malama sai a yi sallama ga masu kallon mu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh to alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Allah ubangiji ya saka malama da alkhairi ya sa kuma mu amfana da abin da muka ji na gyara mu gyara wanda muke a kan daidai kuma mu samu ƙwarin gwiwa ci gaba da aikata shi kuna kallon shirin ne daga nan mujallar matashiya TV za ku iya bibiyar mu a shafukan mu domin kallon shirye-shiryen mu Facebook mujallar matashiya YouTube mujallar matashiya Instagram mujallar matashiya ko kuma a Twitter at matashiya ko kuma ku kira mu domin bayyana mana ra'ayoyin ko abin da yake faruwa a yankunan ku akan lambar wayar mu kamar haka shida a madadin jagora kuma manakin mujallar matashiya TV Abubakar Murtala Ibrahim sun da ya da ku Ahmad Murtala Ibrahim ne na gabatar Amina Tarmamari